yayin da allura ke kara tono garma game da badakalar sayo makamai a tsohuwar gwamnatin da ta gabata lamarin da yake yanzu ma ana ambaton suna wasu manyan najeriya ciki har da tsoffin gwamnoni da kuma wasu masu kafafen yara labarai gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo jibrilla a karon farko ya ta zargin da wasu kafofin yara labarai suka yi na cewa akwai hannunsa a wannan badakala inda ake zargin cewa gwamnan ya karbi naira biliyan goma sha tara da sunan kwamitin tsaro yayin da suke majalisar dattawa sanata bindo wanda ma ne mataimakin shugaban kwamitin dattawa kan harkokin tsaro a tsohuwar majalisar dattawa da ta gabata ya ce shi ko kwandala bai karba ba daga ofishin tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskacin harkokin tsaro kan Sambu da suki gwamnan ta bakin kwamishinan yada labarai na jihar adamawa ahmad sajo ya ma zargi wasu 'yan siyasar jihar ne da neman bata masa suna a wannan badakala ƙarya ce da mutane suke son su su kawo kaga saboda su kawo rudani ko kuma su ci mai mutunci don cimma burin kansu mu abinda muka sani waɗanda dai suke wannan zargin ya Allah watakila ko su ne ma suka samu suka karbi kuɗi a cikin wayannan kuɗaɗen ciwon suke son su yi ɓadda sawu amma shi dai gwamnan adamawa sanata muhammad umar jibrilla bai da hannu a cikin wani al'amari kuma bai ma san da shi batun cuwacuwar soyon makamai da yanzu haka ma ya jefa wasu kusoshin tsohuwar gwamnatin jonathan da kuma wasu masu dasawa da ita komar hukumar yaƙi da zarmiya da hana da dukiyar ƙasa wato efcc matakan da wasu ma ke ganin yayi daidai barista da kuma mai hanci wannan fafutuka ne a jalingo na maganin matakin da aka ɗauka yanzu ka iya magancewa ka cika tashi da dukiyar ƙasa inda ma ya ba da shawarar kafa kotu ta musamman a yi tribunal mai zama kanta wanda za ta yi wannan bincike sannan hukunta kowane ne aka samu da laifi yadda doka ta tanadar lalle wannan shine zai kawo ci gaba kuma wannan abun kowa ya san ya kawo matsala wajen yaƙi da gwamnati take yi da ƙungiyar nan ta boko haramu ya ƙara ba da ƙarfi wajen ƙungiyar har ta kai matsayin da ba a tsammani don haka dole ne a matse su a fitar da abun da suka sata sa'annan kuma a musu hukunci kamar yadda doka kamar barista bilyamin lukman shi ma wani masanin dr amuga kyaftin na mala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ya ma ba da shawarar cewa wayan da dama suke ganin ba za a taba su ba yau su ne ake fitar da sunayensu kunya ya shiga cikin iyalinsu kunya ya shiga cikin aikinsu an tono sunayensu kuma suna ganin kamar suna cikin gwamnati ko kuma suna zurike mukamai manya-manya amma abun ya taɓo su kowa da kowa kuma ina roƙon Allah cewa wannan abu ya ci gaba haka har ga lokacin da mutane ko da za su ɗan ji tsoro su bar harkan a cin hanci da rashawa su bar harkan cutan talaka su bar harkan kwashe ganima abin da aka ware saboda Dr. Amuga Kyaftin na Mala kenan wani malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.